manuniya. ci gaba da tattauna batun ta da aka samu a zanga-zangar zungurin gwamnatin da ta nemi ta jirkice zuwa tawaye. Mutane suna ganin cewa masu zanga sun daga tutar Rasha ne saboda shi ma akwai su abu guda biyu ko guda uku kai. Ba kuskure bane in aka ce jawabin da shugaban kasa ya yi yana daga cikin abin da ya kara tunzura mutane suka ci gaba da fitowa wannan zanga-zanga. Masana da mafasa baki ko cewa suke a yanzu ya zama dole ne gwamnati ta ɗora sabuwar sanwar sauke sabbin sauye-sauye. Wajibi ne ta dawo da tallafin man fetur ko da na wucin gadi sannan kuma gwamnati ta sa dokar ta ɓaci akan abinci wani masanin harkar harkallar mai a Najeriya kuwa cewa yake ai baiwa matatar man gwata dama kadai ka iya isa karfafa darajar naira da ta karairaye in ana son talaka ya samu sauki kan maganar man nan da ake cewa ana shigowa da shi ana biyan subsidy crude oil da ake cewa za a ba dangote a bashi ina tabbatar maku da cewa Najeriya za ta samu sauki dala sai ta kare waɗannan faso ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar Juma'a kai tsaye. Shiri na ɗari da tamanin da ɗaya cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke son ganin ya sharewa masu sauraren sha'awaye. Me yiwuwa kuma gaza ganin shirin share hawayen masu zanga-zanga a Najeriya a farkon makon nan ne yasa suka fi manya-manyan garuruwa suka mamaye. Masani harkokin tsaro a Najeriya Manjo Yashin Komaritaya ya ce jimirin jinkirin jibge maganin matsalolin masu zanga-zangan ne ma ya sa suka sauya salon jirwaye. Ba kuskure ba ne in aka ce jawabin da shugaban kasa ya yi yana daga cikin abin da ya ƙara tunzura mutane suka ci gaba da fitowa wannan zanga-zanga. Duba da cewa a duk faɗi da kuma yawan wannan abubuwan da ya bujuro da su babu abu ɗaya da yake na buƙatan da masu zanga-zangan nan suka gabatar a gare shi ne. Na biyu kuma a ciki zaka ga har ila yau babu abin abin da ya shafi abin da ya shafi bangaren tsaro wanda yake shine al'amarin da ya adabi arewacin Najeriya musamman arewa ta gabas da kuma arewa ta yamma. To yin biris da shiru da waɗannan abubuwa ya nuna kamar shi waɗannan ba su dame shi ba kenan. Kuma musamman abin da ya shafi cire tallafin man da ya yi ake cewa ya dawo da shi tunda talaka suka jibe an bato shi ba kenan kaga yana so shi ya gaban kansa ne ya tursasa mutane akan wani kuduri nashi to wannan ya sa matasa da yawa sai suna gani ai ba abin da za a lamunta bane za a ci gaba da fitowa ana zanga-zanga kuma har ila yau suna ganin cewa soja ma su dawo duba da cewa duk da yawan so yan su matasan ba su san mulkin sojan ba amma mulkin soja abin da bahaushe ke cewa shine wato abin da ya koro bera ya zo ya fada wuta to ya fi wutan nan zafi kuma hana yin zanga-zanga nan dama mun sha faɗa in fa aka dage akan sai an hana ta sai an hana ta to kamar ana jinkirta juyin juyi hali ne da zai iya zuwa ya faru a nan gaba a wannan ƙasa Allah ya kiyaye game da daga tutocin rashin da masu zanga-zangar a Najeriya suka yi kuwa masani akan tarihin siyasa dabta Shu'aibu Shehu Aliyu na gidan tarihi na Arewa wato Arewa House ne ya baje bayanin bayyana wa duniya dalla-dallan dalilan daga tutocin a maimakon kwana halaye mutane suna ganin cewa masu zanga sun daga tutar rasha ne saboda akwai wasu abu guda biyu ko guda uku kai Da farko din suna ganin cewa yan shi'a sun shiga cikin wannan zanga-zanga domin ita kasar rasha tana da kyakkyawan alaka da kasar iran sannan waɗansu kuma suna ganin a'a 'yan zanga-zanga sun ɗaga tutar rasha ne saboda suna so sun jawo hankalin gwamnatin najeriya cewa tun da su rasha tana faɗa da ƙasashen turai musamman kasan amerika da ƙasan ingila da ƙasan faransa to su kuma shugaban najeriya suna kyakkyawan alaƙa da ƙasan ingila da ƙasan amerika da ƙasan faransa saboda idan suka tutar rasha to dole gwamnatin najeriya ta zo ta saurare su to wa'annan ƙawale guda biyu a ko ne ka kalle shi kai nazari a kansa za ga cewa eh yana da ɗan ƙanshin gaskiya babban da al'amari amurka kamata mu lura shi nan abin da suka yi na ɗaga tutan kasar rasha gaskiya ba su kyauta ba domin wannan ba karamin kuskure bane a cikin kasan ka je ka dauki tutan kasa in ba ainihin hukumomin diplomasiya da ake da shi ba sannan biyu kuma jawabinsa tabbas mutane sun su kai tsaye gashi abin da ya dauka matakin da dauka kan maganan man fetur akan harkan tsaro akan harkan wutar lantarki to bai wannan magana ba wannan shi mutane suke ganin saka da jiga zama a saka fitowa kan titi tunda shugaban kasa tabbas ya dawo ya ce a dawo a hakuri a zauna a tattauna to ina ganin ya ba da kafa da ya kamata a ce za a samu tattauna in ba su yi ba akwai zaɓe na zuwa mu ga cewa za mu sake shugabanninmu kan dukkan madafin iko domin ganin cewa za su biya mana bukatun mu ganin yadda masu zanga-zangar a Najeriya kuma suka koma maganar tattara taron addu'o'i da azumin neman mafita ya sa komar shi Shu'aibu Ungwaggon da ke fashin baki gaya wa duniya cewa kamata ya yi dai gwamnati ma ta daina wani kewaye-kewaye ba wani sabon abu bane faruwar yin haka domin gwaji aka yi ta yi saboda haka shiga cikin addu'a da aka yanzu wani mataki ne na gaba bayan da abubuwan da aka gwargwada ba su ba. Kenan wannan yana nufin cewa matasan nan za su ci gaba da bullo da hanyoyi da za su gwada don su cimma nasara kenan. Ai tun da suka huda suka ga jini to za su yi ta fitowa da abubuwa iri daban-daban. Matakin kawai da ya kamata gwamnati ta yi shine ta dau matakan da ya kamata. Na farko akwai maganar man fetur din nan. Wajibi ne ta dawo da tallafin man fetur ko da na wucin gadi domin ta yi tanadi tanaden abin da zai bi mai gurbin aggregator da ta tabbatar da cewa dukkan jihohin nan akalla akwai CNG stations na akalla guda biyar a kowace jiha. Sannan kuma gwamnati ta sa dokar ta ɓaci akan abinci. Wa kwamarai kuna ta cewa dokar ta ɓaci. Me ake nufi ne? Dokar ta ɓaci abin da ake nufi shine gwamnati ta sa dukkan hankalinta gaba ɗaya akan wani abu da ya shafi abinci. Tun daga kan gishiri, magi, dawa gero doya garin kwaki zuwa shinkafa duk wani nau'i na abinci da abin da yake tattare da harka abinci shine kamar lpg gas in girki duk asa doka ta ɓaci akan wani abinci da ya shafa abinci firici kawai ya isa ya saukar da abincin nan tsohon gwamnan jihar kanawa malam ibrahim shekarau kowa cewa yake ai wajibi ne ma gwamnati ta gaggauta tallafawa talakawa idan tana son wannan matsala ta kwarenye shugaba kullum ya kamata ya dinga la'akari da yanayi da halin da ake ciki a yanzu babu hujjar a dinga ɗiban biliyoyi ana gine-gine ana kwalliya ana yin wasu al'amuran da basu dace a koma kan al'amuran da suka damu ta ne a ɗau duk wani mataki ko nawa za a kashe wajen ɗaukan matakai a sauƙaƙa wa al'umma al'amarin rayuwa Malam Aminu Kano yana cewa duk gwamnatin da gwamnati za ta yi maka idan wannan tsarin bai kawo hanyar sauƙaƙa kwanan tuwo ba ita wannan dishirme ne an sa ana kokari ba magana a fito da tantan na abinci a raba ko a sayar da sauki ba a fito da tsari na yanzu yanzu da kuma na zango mai tsawo me za a yi ne don a sauƙaƙa wa mutane kwanan tuwo abin da za su ci domin idan ka sami nasarar sauƙaƙa wa mutane na abinci to wallahi za a samu zaman lafiya wajen kashi tamanin ko su a cikin al'umma game da maganar wa matatan man dangote mai kuwa masani akan harkokin cikin mai a Najeriya Malam Sada Dukko ne ya daddale dalla-dallan wajabcin tace man fetur ɗin a matatan mai ta ta kai tsaye. Ina tabbatar muku da cewa idan dangote refinery ta tashi ƙasar nan za ta samu sauki millions of dollars da ake hiddawa ana cewa ana yo ana importing mai to gashi gida idan gaskiya ne a bashi a bashi crude oil ya refining kasa ta samu sauki duk duniya ba inda ake irin wannan abu sai Najeriya ba kasar da zaka je ka invest in over 20 billion dollars a economy na wannan ƙasar sannan a ce maka a'a abin da kai ba daidai bane ba me yasa ya kafin su fa kafin ya fara a ce mashi a'a wannan mashin da ya kawo bai da kyau kuma mashin din nan ai ba 'yan Najeriya suka yi aikin nan fa ana cewa dangote refinery ba ta refinery mai ba ta kaza ba ta kaza ya ma yi din an ce ba mai kyau ba ne sai ga ya kuma ya kunyata su to ko maganar da ake cewa NNPC ita za ta bashi crude oil shin wai za ta bashin idan ana san Najeriya ta ci gaba in ana son talaka ya samu sauki kan maganar man nan da ake cewa ana ana biyan subsidy to ga gote ga refinery sa duk duniya ba inda za a yi wannan refinery a ce hana ta aiki sai Najeriya saboda haka ina kira shugaban kasa ya gaggauta cewa lalle lalle crude oil da ake cewa za a ba dangote a bashi a gani gani in ba a samu sauki kasar nan ba ina tabbatar maku da cewa najeriya za ta samu sauki dala sai ta kare batutuwan da za mu iya bajje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kuma gashi babu damar alaye. Domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ashirin da biyu ne su yi sallamar cikin kujerun da suke ganin sun mamaye. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman ma dai Muhammad Hafiz Baballe da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu ɓoye-ɓoye. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.